ni suna Mohammed Alhaji Hassan chairman din kungiyar Bama Development Foundation kungiyar ci gaban al'umman ah, garin Bama garin Bama dama abin da kusa nan ba don komai ne don muna so mu kira state government da federal government cewa har yanzu matanmu da 'ya'yanmu da muka bari a cikin bama har yanzu ba wani sojin da suka tafi cikin garin bama mun samu report jiya wani ya zo da shot nikan shi cewa ga shi har yanzu ɗaya eh, daga jiran wannan sa cewa har yanzu sojin su tafi shiga ba ba kuma mu yaran mu da matan mu da tsofaffin mu duk suna nan ko ma cin abinci ne at least kwana goma sha ɗaya everything will be finished by now so ne muke kiran ah, gwamnatin tarayya da agaza mutanen nan ta sanya da za ta yi su je su karɓi ba mana hannun wannan ah, mugabin ah, mutanen. Zan kare kai maganar cewa kamar har yanzu su waɗannan mahara su ne ke da garin bama kamar ta akwai samu wannan labarin ganin cewa har yanzu kansu jami'an tsaro ba su shiga ba ta ku samu wannan labarin shine kike maka jiya da safe abokinmu ya taho ya taho daga jarin wando ya ce mana cewa har yanzu mutanen nan suna cikin bama din shi daga bama yake daga bama yake to ya aka yi shi ya samu fitowa daga bama ganin cewa har yanzu waɗannan yara su ne rike garin yana yana ketarin kogi kuma yawanci su suna cikin garin to yana ketarin kogin idan ka ketare ba ma akwai gada to shi yana wannan ƙauyen yana gani kuma yana jin duk abin da suke yi to kamar wani hali mutanen ku da suke can a ke ciki yanzu haka a garin bama wallahi tallahi sai ikon Allah ba mu ce gashi abin yadda suke ciki ba don mutane ne bayan kwana goma yadda ki faɗa maka mata da yana har suna wajen ni kaina wannan abin ya faru ran mande daya ga watan september da asuba kamar karfe biyar da rabi yau ana da kwana goma sha wajen goma sha ɗaya kenan to kamar wani kira za ku yi wa gwamnatin tarayya ganin cewa ta ceto wannan garin ku na ma da ma wasu wasu garuruwan da ke kewaye da wannan gari na bama akwai matsalar garin goza akwai wasu garuruwa kamar marte da kuma gambarin da sauransu madalla damun taba mu nan da muka taba don komai bane ba don mutane su mu ba da abin a'a don mu faɗa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha cewa su yi duk abu da za su yi su kwato mana kasar mu garin mu kuma su kwato mana 'yancin mu mu koma baban mu zo na cikin iyalinmu. tunan da akwai wasu rahotanni da muke samu ko a jeje nan su ita gwamnati na ta nuna cewa kamar sojojin najeriya suke rike da iko a garin bama kun fito yanzu kun ce ba sojojin najeriya bane waɗannan yara ne kamar ya zaka tabbatarwa jama'a cewa waɗannan mahara su ne rike da ke garin bama. ai ku yan jaridu ba jiya kun gani paper ba cewa shi leader nasu ya ce cewa still su suna rike da bama ai ba sai na faɗa kuma kun gani a cikin jarida. to kun yarda da wannan bayanai na su maharan kenan kware mun yadda shi da yake har mu samu mun shiga ba ya mutane za su tafi can ba ma an hana su yanzu za a iya kiyashin adadin mutanen da suke garin ba da ba su samu fitowa ba a halin yanzu wallahi kowa ya ce ba gaskiya bane don ba yadda ya san mutanen adadin da suke cikin bama eh, kamar adadin mutanen bama za su kai nawa ne a kiyashin mutanen bama census 2006 muna da about 279,000 and some hundred kamar 276 da wayansu abin da aka na ga wasu a sansanin yan gudun hijira da ke nan garin maiduguri da daman su kamar kun samu adadin mutanen da suka iso cikin garin maiduguri don tsira da ransu eh to at least an sa an bude kam guda biyu daya a yarwa daya kuma a can eh, yan kam na yarwa akalla muna da mutane kamar duhu hudu zuwa duhu biyar a can ma haka ba mu san wanda suke gidajen mutane ba. kaɗai na gode kwarai da gaske.